Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan wato uh, NNPC Dr. Maikanti Kacal Labaru ke cewar muna da isassun mai da zai kai mu har kwanaki talatin nan gaba kuma za mu ci gaba da shigo da mai fiye da makashi hamsin na abin da muke bukata a cikin gida. Yanzu haka akwai manyan jiragen ruwa guda takwas suna nan suna sauke mai a tasoshin ruwa daban-daban na Najeriya kuma a halin yanzu komai ya daidaita. and mercy has come back. To amma ƙwararren ɗan jarida Baba Yona Muhammadu Tango da ya daɗe yana sa ido kan batun sha'anin mai a Najeriya ya ce gaskiyar lamari fa har yanzu lamura ba su daidaita ba musamman kan batun wadatar mai a ƙasa. To wala san ni da kai duka muna Najeriya nan ban san Abuja ba amma ni inda nake a Kaduna na har yanzu ana wala. sannan kullum tun kafin kirsimeti in ka tuna ana faɗa kan cewa an samu daidaito. Karar minista mai ya yi wannan maganan sannan yanzu manajin director ya yi magana mu kuma nan ba mu gani man ba mu samun man malam san abu ne za a duba najeriya ta ba da seven or eight largest exporter na, na petroleum a duniya amma kuma har gobe ta mun importing yanzu ban kamfanin nnpc yana cewa an kawo baki guda nawa ne sun so me yake faruwa da refineries namu an san cewa da ba aiki da sauransu an ce idan gwamnati buhari ya zo za a zo a kada su za a gyara su yau shekara biyu da rabi har yanzu muna importing wajen kashi casa'in da shida ne da biyar na total consumption namu so wannan abin da ni na kasa gane in kuma ba ta tafiya ke cewa suke kawo wannan abin zamu da doka da oda ne akwai wanda fi karfin doka ne za su abin da ya faru kafin kirsimeti nan ai almost rabin kasan nan wasil ransom. binciken da muka yi a jihohin najeriya daban-daban har yanzu ana fama da wahalhalun man a cikin ƙasa al'amarin da ya sa shugaban kamfanin mai na Najeriya wato NNPC Dr. Kacal Labaru ya ta'allaka shi da yadda 'yan kasuwar ke ɓoye man. Su 'yan kasuwar da ke ɓoye albarkatun man nan fa gara ma kun fito da shi kun sai da akan naira ɗari da arba'in da biyar akalla tunda mun sai da muku ne akan naira ɗari da talatin da uku da kwabo ashirin da takwas. NNPC sold it to you 28 To amma mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar mai na Najeriya wato Ipman, Alhaji Abubakar Mai Gandi, ya ce su ba sa ɓoye man. Maganar a ce ɗan kasuwa ya ɓoye mai wannan zance ne kawai. Domin Hassan idan za ka iya tuna kwanakin baya kaga ana sayar da mai ɗin kasa ma ga yadda gwamnati take a saida. Babbar damuwar dai da ake ciki shine akwai karancin samun shi. Muna da kuɗaɗe da dama a hannun NNPC. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.